da makoman abi jihar ya kasance a yakin badar <clears throat> mun ji bayan yaki ya karye manya sun gudu sun watsi shi ya gudu ya tsaya an mai rumfa da miyagun makamai cewa ba zai kafu ba mun ji yadda wasu matasa guda biyu suka tunkari wannan wuri wannan rumfa na makamai ɗaya daga cikinsu ya yi nasarar yin musu mummunan rauni amma fa bai sha ba <clears throat> ɗan shi ikirima bin abi jihal ya tare shi a kafaɗansa kuma wanda wannan tsara da ya masa a kafaɗa ya zama sanadin ya rasa ransa in min ba su gushe ba <clears throat> har sai da ɗaya daga cikin matasan nan ya kai ƙarshen rayuwar wannan kangararre fitinanne wanda ya fitini manzan Allah sallallahu alaihi wa wato Abu to yaki ya ƙare, walamman tafi maraka qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa man yanzur sana Abu bayan yaki ya kare ta manzon Allah ya ce a gawan shi وتفرق الناس في طلبه فوجده, فوجده عبد بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق suna cikin neman su sai Abdullahi da Mas'ud ya ganshi yana nan farfashi na karshe fa wada rijlahu ala unqihi wa akhadha liyatahu li hatta ra'sa saboda haka Abdullahi da Mas'ud ya sa kafan shi ya take kansa don ya mu zama mutuwan karko ya eh, mutuwa wato mafi muni kenan ya sa kafa ya take kansa Dan ya gan shi yana nun farfashi yana so ya sa takobi ya tsinka kansa wa qala hal akhzaka Allah ya adu Allah qala wa bima za akhzani a'madu min rajulin qataltumuhu aw hal fawqa rajulin qataltumuhu wa qala law ghayra akarin qatalani ثم قال أخبرني لمن الدائرة yau. wato Abuja da ba karamin kangarare ne ba an same shi na nan farfashin karki abla da masud ya sa kafa ya kake shi ya ce zan sa takobi in fille ka ya ce to aini na ma yi sa'a tun da ba dan uwana ya kashe ni ba dama mafi girman kangarewa ke wato ba dan uwana ne ya kashe ni makina ne ya kashe ni saboda haka sai ya ce mushi kai wai nasara ma yau tana ga wane ne limani da'irat yau قال لله ورسوله ثم قال ابن مسعود وكان قد وضع رجله على أنقه لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا روعي الغنم wato abu wato abu ya tambaya abladan mas'ud liman da'iratul yau wannan kalma ita ma karin magana ce a yaki idan an yi akan yi tambaya nasara tana ga suwane ne abladan ya ce, ai nasara na ga Allah da manzansa kafirai sun watsi kafirai sun watsi saboda aka sai ce to kai mai kiwon 'yan dabbobi wato wato abin nan wato ruwa'iyyar ganam ya kai wato kada wa za a rijila hu ala'unkihi da kajirsa kai kamar saba su abin ya ruwa'iyyar ganam ya ce kai lalle ka zo mataki mafi girma kamana, kana wulakantacce mai kiwon dabbobi ne za ka zo ka min wannan kaga kenan yana shirin mutuwa ma bitu ba a wata riwaya ta ce kada ka kuskura ka soke da takobin ka ungo takobi na ma za ka ƙara sanin takobin kafirci ni dai ba abin da so a duniya irin a ce wato takobin musulmi ne ma ya kare mu وكان ابن مسعود منه آتي الجنم في مكة وبعد أن دار بينهما هذا الكلام هذا الكلام اهتز ابن مسعود رأسه bayan sun gama wannan magana abla da masudi ya yi da sare kansa waja bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah yazo wajen manzo da kan Abu yana dauke da shi yace ya manzon Allah haza ra'su adullahi Abi wannan kan abu jahal ne fa qala allahu alladhi la ilaha illa hu warada da haka lakan manzo Allah ya faɗi wannan kalmar so thumma qala allahu akbar alhamdulillahi alladhi sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda in qalib arinihi wato bayan manzo Allah ya wannan addu'a shi girma tabbata ga Allah wanda ya gaggata alkawarinsa ya taimaki bawansa ya karya runduna shi kadai ya ce mabla ɗin musu je ka ka nuna min shi mu je ka nuna min shi kwan talakna ko a raitu hudu yahu muka tafi na nuna mishi shi wa kala ha za fir'aunu ha zai umma wanda za ta wannan shine fir'aunan wannan al'umma wannan dai kawai ta kuma laci inda karatu ne yake min rawayin imani fi hadhihi al-ma'araka laqad aslafna namudajaini رائعين من أمير بن الحمام وأبو بن الحارث ابن أفراء وقد تجلت في هذه المعركة مناظرة رائعة تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ وفي هذه المعركة التقى الآباء بالأبناء والإخوة بالإخوة خالفت بينهما المبادئ وفصلت بينهما السيوف والتقى المقهور بكايره فشفى منه جيبه bala yake cewa akwai rawa'i al'imaniya fi hajjin ma'arasa akwai wasu abubuwa da suke bayyana ƙarfin imani domin iyaye da 'ya'ya sun haɗuwa wannan yan uwa da yan uwa sun haɗu abinda ya bambanta su shine ya raba gardama a wannan ranar shine ta kubba kuma a wannan ranar almakahuru wanda aka taɓa rinjayen shi aka wulaƙanta shi su yayi karo bi kahirhi da wanda ya rinjaye shi fashaffa min hugairu kuma a ranar Allah ya taimake shi wato kushin shi ya zan ya kau akwai abubuwa guda biyar ko a guda yi wanda malam kawo ko guda takwas ne guda tara na ɗaya rawa Ibni ishaqa an ibni abbas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi ablan abu ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masahabbansa inni qad arabtu Hannar rijalan min bani hashim wa ghairihim qad kharaju shar'an yace hakika na sani akwai wasu mutane wasu 'ya'ya daga cikin banu hashim sun fito yakin nan ne kawai an matsa musu la hajata lahum bi ba su da bukatun su yake ne kuma laqiya ahadan min bani hashim fala yaqtuluhu duk wanda ya haɗu da wani daga cikin banu hashim to kada a yaƙe banu hashim wa mallake abal bakhtari bin hisham fala ya qatluhu duk wanda ya hadu da abul bakhtari dan hashim shi ma kada a yaƙe shi wa mallake al-abbas bin abdul muttalib fala ya qatluhu duk wanda ya karo a yakin nan da abbas dan abdul muttalib kada ya yaƙe shi fa innahu innama akhraja mustakriha shi abbasu an matsa mushi ne fito wannan yaki wannan shine guy doka ta farko da manzala ya fara badawa duk in dai an gaba no Hashim a wannan fadan to kada ya yake su akwai Abal Bakhtari shi ma kada ya fara da shi akwai Abbas na na cikin wannan rinduna na kafirai shi ma kada ya yake shi fa qala Abu Huzaifa ibn Utba Abu Huzaifa dan Utba sai ya ce bayan labari ya zo mushi ga abinda manzo Allah ya ce a na. Wa na, wa وعشيرتنا ونترك العباس yanzu mu za mu yaƙi iyayenmu mu yaƙi ‘ya'yanmu mu yaƙi ‘yan'uwanmu mu yaƙi danginmu mu tsali abbas abbas muna ganin shi yana yawo a cikin rindina mu tsali ki wallahi la'illaki tuhu la'ahminnahu au nahu, bisaifi ce wallahi in mun haru da shi sai ne mai rawani ko kuma sai ne mai tsage sai ne mai zane da takobi wato sai ya datsa mai kai ko kuma ya saru wuyan shi wato kenan labarin da ya zo na manzo Allah sallallahu bai gamsu da shi ba wato manzo Allah yana nufin a wannan yaki su su yaki dangin su shi kara yaki dangin shi to zai yiwu ba wannan kuma ya nuna shugabanci kana shugabanci ga yakuri in ka faɗi magana kowa da abin da zai ɗauka kuma kowa da abin da zai kuma kowa da abin da zai ga ma ya faɗa Allah ya sauke fa balagat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai labari iske manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa cikin rinduna akwai wanda suke nufi su tawayi akwai ku zai fito bunu kutuba ya ce in ya da Abbas ko ku sai kai Abbas lahira zai mai rawani ko mai mummunan fara ne mai rauni da ta kuma da labari ita manzo Allah fa qala li Umar bin Khattab sai manzo Allah ya ce Umar dan Khattab ya aba hafsi ya kai baban hafsa a yadribu wajha amma rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam da sai yanzu in ce kada a yaki Abbas yanzu kin kwakwai wani zai iya tankaran Abbas ya sari fuskansa da makami yanzu akwai wanda zai iya tsarin fuskan abbas da makami a cikin akwai wanda zai iya wannan faƙala umar ya rasulallah dani fala adribu ƙahu bi ya yace ya rasulallah kyale ni zan je in nemi kuzaifa a cikin wannan fada ba ku zai fata ibn yaman ba ku zai kuzaifa ibn al ba, zan neme shi kuma zan sare shi da takobi na in kai lahira ko wallahi laqad nafaqa yace na rufe da Allah wani ya zama nawo mun zalla ya bada shela yace ga abin da za a yi ga gai ga tsarin yaki sannan yace ba haka za a yi ba yace to wallahi munawki ne kyale ne in sare shi wa kana abu huzaifa yaqul ma ana bi aminin min tilka kalma allati qultu yawma idin na rayu ina tartar ban amince ba saboda wannan magana da na faɗa a yakin badar kuma ta yaɗu a cikin al'umma ko manzon Allah ran shi ya ɓaci har umar ya wannan alkawari manzon Allah ya hana shi sai da rika ganin to ko dai ina rayuwa a masallacin manzon Allah ne amma ni munafiki ne yace ban taba samun natsuwa ba wala azalumin min khaifan ban gushe ba ina raye a tsorace illa an takfurha anni ash-shahada kullum ina tunanin to kila abin da zai kankare min wannan tunda ne maganar takobi to shine yin shahada ko kutila yawmul yamama shahidan a yakin yamama ko sai aka shi na mai shahada da wannan yake tabbatar da cewa wannan bawan Allah an yafe mishi dalili kuwa saboda manzo Allah ya ce duk wanda ya ya halarci yakin Badar an yafe mishi to gashi wannan ya faɗo ta kalma kamar ta fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai gashi sai da maganar manzo Allah ta tabbata bai mutu ba ko yana munafu sai a yakin yamama aka kashe shi na shahidan wannan rawayin imaniya ne in Allah ya kai mu ta zama na gaba za mu kokari mu karanta su dukansu guda guda takwas ne wato <clears throat> haduwan da aka yi da abubuwan da suka faru a yakin badar ɗin na biyu za mu tashi wa kanan lahiya da abil bukhari Allah ya ce mu sai mu subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk